Kumasi kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma a iya jin mu yanar gizo a VOA ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi da fasaha dami magana ne akan muhimmancin ɗakin karatu da ake kira library da turanci haka yake a yau za ku ji tattaunawa akan muhimmancin ɗakin karatu Wakilin sashen Hausa Adamawa ya gayyato mana baki ɗalibai zauren tattaunawar mu inda za su yi muhawara akan muhimmancin da ɗakin karatu ke da shi ga rayuwar ɗalibai. To jama'a sai a gyara zama a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ɗaliban da ya gayyato mana. Masu sauraro barkanmu da yammaci barkanmu da sake kasance da kuwa shirin yau da gobe. Yau ma cikin ikon Allah muna nan birnin Yola fadar jihar Adamawa. inda za mu tattauna da wasu ɗalibai kan muhimmancin ɗakunan karatu wato labarari a baya za ka da ɗalibai ya san muhimmancin labari inda ke zuwa ya karatu da ma bincike to amma yanzu kusan a cewa abubuwan sun canja Wasan ce wani garas nasaba da sauyin zamani ci gaba da aka samu da sauransu ah, kuma don tattala ko tare da muhammad tukur da salisa dumuni abba kanada na'ima umar bakari to am barin sama da aisha a matsayin kina daliba. kina zara kin karatu library Eto eh, a gaskiya ina zuwa domin na yi karatu kuma in yi wasu bincike don guri ne da mutum zai kasance cikin nutsuwa zai yi karatu ba tare da wasu abubuwa sun dame shi ba. In ce kina zuwa kaman a semester a zaman karatu mm. ah, kaman suna kike zuwa? Eto eh, a gaskiya dai akalla dai ina zuwa wurin biyar shida haka. Mala Aliyu a matsayinka na ɗalibi kana zuwa lakin karatu gaskiyar zuciyarka? Gaskiya ban cika zuwa ɗakin karatu ba saboda zamani ya zo mana kusa a wayata kan iya binciken duk abin da nake so da ma abin binta ba domin shi na samu kaga wannan ne kashe mun karfin gwiwa Ba amma sai na je library din ba saboda ko da na je ba abin da zan yi a idan misali kai ka manta kan cewa akwai abin da shafi dole idan a ka ne ka sata abin da zaka mu zan su ba ka shigo can kuma kyauta. ta yi wa kyauta kila ba za ka samu abin da kake so ba wataƙila yanzu idan na sa data din idan abin da zan tambaya din ko abin da zan bincika ban gane a internet din kuma zan iya sake tambaya ma'anar shi na sani amma idan ni kadai ne labari din na duba babu wanda zan tambaye shi wannan ma'anar to kaga ba zan iya wato na fahimci ka kirge kan ni dai sauki na bi da kuma tafiyar zamani to um eh kamar zan dalibi ke kuma sau nawa kake zuwa ɗakin karatu a bari amma eto eh, akan kan ah, sa ina zuwa da so at least kusa hudu ko zuwa su biyar haka ko me kake zuwa eh abin da yasa zuwa yawanci so dama zaka ga idan ka je makaranta zaka samu ko wanda wasu karatu ne ke zuwa so in na je na samu irin kuɗin na haka mun karatu da idan na shi ba karatu ya bukatu shi karatu bai ba ni potential na shi mai karatu ne kamata shi yasa nake gudun library in je musamman in je in yi ta tattauna da wanda na same su wani saboda mu fahimci juna da su wajen su cika shi karatu yana ƙara sani ah, ayyukan yana ƙara sani musamman ma idan na ji wancan wani hankali na fi lafiya kuma na fi duba abin da nake bukata wurin su san bi kai kamar karatu kana ganin wanda ya zuwa eh, da wanda ya zo wa ta sani sani yakan gaskiya ba ya danganta ba amma zan iya cewa gani gudun bari na ga cewa fitin yadda mun kan fi fahimtar karatu ne da karatu a wajen nan irin kana koyar da bishe ko na kana ba tafiya wasu da su aliyu da ba zuwa ba sa abin da catholic ba yadda ma za a nemi littafi <laughs> tunda ya zuwa a eh, yi kaga su da mai zuwa zaka yi lokaci shigar shi na biri zai duba wani takarda bi sai ba bai san da ma takarda ba sai zuwa da yayin farkon nan eh. kaga hakika ne gaskiya mu idan sun san gurin mu ga mutane already Ka kaga jigar mun zo kawai sai mu dan duba sama saboda mu saba zo muna dan duba zuwa Dubai saboda gobe hada ah, ke kuma fa sau nake zuwa dakin karatu na a akalla ni ina zuwa library so biyu so uku in yi yawa kina. wata semester eh. ko me eh, su ina zuwa biya akwai wa'in sun zaka kalla suna zuwa library ne don kawace suna karatu eh nan sun fi kowa kwazo suna karatu alhain abin da kiransu ba haka bane kawai dai su ne kina zuwa kina ganin dakin karatu labar da amfani a gare ki eh to yana da amfani to faɗa mana alfanu amfanin shi a nufi akwai wani littafin da zaka gani an muku question a ciki mm-hmm. zai wani ma zai maka misali ya ce ka nemi littafi kaza zaka samu a ciki to a wannan shigan ka library zaka hangi takardar in har ka san sunan zaka iya gani sai ka ɗauka kuma ka karanta ka ga wannan ma samun haske ne akan abin da malamin ya karantar da kai to tabbasin library yana da muhimmanci um, hajiya tun da ke ma kina zuwa ɗakin karatu uh, kamar wani riba ko kuma kuma zaki natija wani abin da kika dauka da kika je me ya burge ki ma tukuna a karatu ito wato abin da ya burge shine yawan aron littattafan da ake ajiyewa a gurin wanda idan zaka karanta littattafan ko da akalla ka samu biyu uku ka karanta zaka iya karuwa da wasu abubuwa dangane da kos da kake karantawa? Ina kamar mun misali wani kan ce tamkar dandalin ko kuma mahaɗa ne na ɗalibai. Hmm. Ta wannan fannin fa? Eto eh gaskiya wa'yansu ɗaliban ɗin suna shiga gurin ne kawai domin su yi surutu ba wai don su je su yi karatun ba. Wato kawai su domin su surutu? Je ne kawai su yi ta surutun su ko kuma su ranka da surutun ɗin a. A ka'idan ɗakin karatu na san akan ce eh, ba surutu. Eto eh ai karatun ba karatun ba ne a su shi yasa da san ka'idan ba za su Sai surutu a wannan gurin ba don guri ne na karatu da ka je ka nemi karuwa ne ba wai ka je kai wasa ba yanzu zamani ya canja kamar yadda shi aliyu um, yake faɗa kan cewa akwai abin da shi a wayarsa ma zai duba inda abun ki nemi ki ba shawara ne shi kawai a sa. akwai illa kawai mutum ya takaita kansa ga waya. Eto eh a gaskiya zan ce kamar dai akwai illa. Kamata a ce mutum littafi ke duba ba waya ba da kasan duk da cewa yanzu duniya ce a tafin hannunmu yake komai za ka iya samu a gaskiya a littattafan ka fi samun karin bayani sama da waya. Don haka gaskiya akwai illa a ciki ya kamata a yi. ba. A to kai Aliyu kaji waɗanda suke zuwa duk da cewa kai ma kana zuwa ba su Eh, watakila dai baka fi mai da hankali ba ba gani kamar kan cewa ah, zuwa ɗakin zai zafi maka maimakon kawai ka takaita kanka ko kuma ka tsaya kawai a waya salular ka ka duba abin da ke nema? Mm, ba wai na ce dakin karatun bai da muhimmanci ba ne yana da muhimmanci amma idan ka duba salon da ake rike ɗakunan karatun a yanzu shine ya bambanta da na da shi yasa kawai na mai da hankali na akan waya zaka ga yanzu wani takardar ma wani littafin in ka je nema zaka samu sadarin kulawa bera ya ya kusan paragraph biyu zuwa uku a ciki ko kuma za ka ga dai wasu littattafan ma in aka je sacewa ake yi sai ka je kana neman takarda mai muhimmanci da ka gani a jerin sunayen takardun din sai ka je kai ta nema ba ka same shi ba ka samu babu an dauke yawa an dauke akwai masu bukatar littattafan din su zama da shi mallakin su to shi yasa kawai ce to tun da dai zan samu a internet internet kuma harka ce ta natsuwa dole ne idan zan samu lokaci sai na natsu in wanda zan yi ba zan yi ina surutu ina ba ya ka dace abin da sauransu haka yadda aka zama da shi amma in za a inganta shi a gyara shi to ko yanzu zan iya yada waya ta an koma library eh, to ka ji <laughs> yawa ko da ke yaran su madawa hanya na ga yana magana kai dariya me zaka ce eh to ga ni da abin da zan ce ga yanzu misali makarantar da ya karatu kenan a wurin kafin ka shiga na farko zaka aje zaka nuna musu aiki ka dinka mm. kuma zaka aje ita jakar da ka shigo da shi zuwa saboda kar su tunanin zaka dauki ko da wata kila ko ka fita da shi a wurin ne mm. na farko kenan sannan kuma na biyu in ka shiga wannan gurin ya zama to cewa ko masu gaji wanda suke karanta su zama gefe saboda misali karkarin ma wani sai ka takura wanda su hutu ko kuma wata karka ki wani abu wannan duk suna kula da yanayin yadda kuke zama a wurin ne saboda yanayin cewa ka takura mu wai duk yana karatu shi yasa idan muka zo na wurin ne nake samun in je wurin in je karatu mu gaba hankali na kwance to kamar shi Aliyu da har yanzu ya karkata gaba tun maganin yanar gizo musamman a wayarsa da yake faɗa ba gani kamar kan cewa akwai inda yake don kwafa da kansa eh so gaskiya ni a na nawa gani na ganin akwai inda ke samun gaggada wannan saboda me sa ni abin da yasa ba na dan shiga wani sai yanar gizo nan wani sai zaka samu abin da ka shiga yanar gizo zaka samu daban wanda ka zo cikin littafi zaka samu daban shine abin da yake yawan dan confusing na shi yasa nake na fi mai da hankali da bangaren takardar ne in duba littafin hankali ya kwace kana nufin rashin zuwa daki kace kan masa masu amfani da wayan salular su kawai su zama ragwaye wajen karatu da bincike kwarai kuwa yana saboda gaskiya ne kan yin haka in ya kama wani gurse karen zai ka samu wani diga ya juma mai na karatu saboda me yasa a makarantu yanzu musamman za ka yi wayar da yara saboda su je library su je suna karatu saboda su fahimci yanayin abubuwan da yake yaro in ya gama wata kalma ɗaya za ka na english turanci sai ka rike sai ka gane ina ma ya samu kuma primary school ke shi ne abin kulle kai to hajji na ga kina dariya lokacin da shi aliyu yake mutum eh, kan cewa shi kawai eh, ya fi karkata daga wayar salula eh domin na yi la'akari da abin da shi wato aliyu yake yake batu akai hmm. sabida za ka ga yanzu mafi akasari za ka ga wai ana cewa wai a shiga wannan facebook ko kuma a shiga twitter duk dai inda dai za a samu ai browsing ansa zai fito ko kuma wani abu dai daban da aka yi haka zaka ga ko a kasashen a tashashen yada labarai zaka ji suna cewa ka shiga fili kaza zaka samu ci gaban labarin ko kuma wani abu to shi yasa zaka kalla zaka yi tunani ko kai din ma duk abin da kake bukata a wannan wayin din zaka samu shi yasa na ga kan Aliyu ya mai da hankali akan batun wayan amma ni nawa gaskiya a wannan takardar dai a cikin da eh, sabida a wannan takardar din ka samu amsan abin da malamin ka yi maka za ka samu a ciki irin shi Za ka samu kuma akwai wanda ma aka yi muku daga baya duka yana ciki amma idan ka fara gani ba ka fahimta ba idan ka zo ka gani ka bi da karantawa za ka fahimta a wannan takardar da ya fi wato yana dindindin kina nufin kamar kace idan a yanar gizo kila za ya ba bayan da aka sa yanzu ba ma ba dole bane gobe a same shi wani kila wani ya shiga ya yi hakin kuma ya tarwatsa ya rusa wani rumbun ajiye bane wani masaka a ɗakin karatu mai wuya a karatu ya kus kamar yadda shi wato salisu ya yi bayani za ka ga a library wani zai shiga sai ya sace takardar wani kuma a'a in ya je sai ya fillifa hmm. wani to haka yake yi idan ya je ya kalla ga inda nan yake so to sai ya yage shi ya rike a madadin ya tafi da takardar gaba daya kada a kama to sai ya yage iya filin shi wani kuma zaka samu an yi takarda ne upside down a cikin wajen bugawa zaka gani an ɗauki shafin nan na biyu an mai da shi na goma na goma an dawo da shi na biyu to kaga ana yawan samun irin hakan ma. tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau Ibrahim Abdulaziz bai yi nisa ba ga ci gaban tattaunawar. da waɗanda suka yi kuma duka duka alamu duk sun yi dukkan jawa ɗakunan karatu na da muhimmanci a to yanzu kuma bari za mu duba ɗaya fannin dangane da ɗakunan karatu yadda ake kula da su kida kike zuwa kike ga yadda yadda ake kula da su ya yi miki ko kuma da ku bukatan sauyi gani yadda ɗakunan karatu suke yanzu. eh to a gaskiya yadda yake a yanzu dai ba kamar yadda yake a da ba ne kasancewar a da za ka same shi guri ne tsaftataccen guri mm-hmm. amma akasari yanzu ba kasafai za ka same shi a tsaftace ba to ya kamata a kawo gyara a wannan al'amarin. kula da tsaftan gurin din. kaji aliyu abin da ita ta fada kai me ya kamata a yi domin inganta waɗannan dakunan katu da aka ce ana shiga ana sacewa da makamantansu. to abin da ya kamata a yi shine a nan yanzu a lura akwai a yaushe ana samun ci gaba a zamanance idan ka duba akwai abin da ake kira e-library wadda za ka ga yanzu duk wani kundi na bayanai ko kuma duk wasu littattafai an ajiye su a rumbuna daban-daban amma idan ka shiga za ka buƙaci waɗannan ilabrari sai ka biya kafin kai amfani da su wani zai iya tasi daga zai taso daga wata jiha daga wata makaranta da koya ya samu abun da yake so ya karatu amma in aka bar shi kara zube za ka zo ka shiga kyauta buƙatar ka bata biya ba amma in ka shiga wannan ilabrari din yanzu ka duba wasu wurare masu zaman kansu suna inganta waɗannan suna nemo littattafai na tsoffin profesoshi da sauransu haka sai su dauka su sa masu muhimmanci wadda da zaran ka zo za ka biya sai ka abin nan in ka zo kadi kana tunani za ka shiga ma za ka ga akwai password ba kai saka shiga ba idan amma idan ka biya za a baka dama ka je rumbun da kake so ka zaɓi littafin da kake so ka karanta ka kama hanya ka tafi. Bashir kaji Nasir ke ka ce ne kaji abin da shi faɗa kai ya kamata a yi domin a inganta ta kan katon wato library. Eh to abin da zan ce game da wannan eh, zai sa inganta inganta library gaskiya sai dai an sa kula a wannan gurin musamman dama inganci library kan wuri ne wani da yake bukatan tsafta kuma wanda ya kamata a cikin mutane su zo da suna gato a natse a filin ne kama dai kaga yanzu inda ce baka na karatu a wurin ne a wurin ne har musamman akwai wurin da suka aje ko fesa ma zance a wurin ne saboda inda ka zo na wurin ne zaka iya ko ruwa ka sha in kuma is free a wurin ne kuma kaga wurin gwamnati ne to kaga a filin ne wurin ne sa kowane wayewan gari kafin nan mu zo wurin kuma mu zo mu samu a rufe sai an tsaftace wurin an share tukunna kafin a mu shiga wani zai zo makaranta musamman zai rubuta don garin garin mai zai makaranta amma zai zo samu cewa idan wani shi zai gani kan barin ga labarin wannan ya yake ya fi namu ne kwa yake in zan samu wurin da ya kuma ya gasa zai ce wannan labarin wannan ya fi namu inda yake tsaba ke tsabta wurin inda yake A wata ta tsabta baya ga tsabta idan ka duba baya ga na jihohi ko kuma musamman ma a makarantu akwai hukuma Eh, da gwamnatin tarayyar najeriya take da ita da take kula da dakunan karatu kuma a kowane jiha aka yi eh, abin da kira national library eh, babban dakin karatu ne da ake bukatar ma'aikaci ne dan boko ne dan karatu kowa kowane za ka haka waɗannan kuma wasu idan ka za ga sun zama tamkar kango ah, sai kawai ka ga alitancin a gindishiya ba abin ne kamata a yi waɗannan ɗakunan karatu kuma musamman ma na jihohi da ake sa kanin hukumomi ko kuma matakin tarayya da zan ce kamata sai a yi wannan eh, zan iya cewa ta kila maybe ko zan ce ko gwamnati na je dan duba ta sa ido game da wannan abu saboda aibun ya samu ya inganta idan ba ta sa ido ba ba mun zai samu inganta ba irin wannan irin mun gunda kace irin kana wani labirin nan in ba ta sa hankali mun ba zai ba. to su ma'aikatan kuma fa da sautari ana zargin zagin cewa su ma sa da hannu wajen tabarbarewa dakunan karatu walau wajen dauke eh, da kula da sace takardun ana saidawa. eh to wannan kuma zan iya cewa gaskiya ina ga ba don wani sabon sai ba don lokuta ba sakacin su bane eh ta yi wata kila maybe su da suke zama wurin ne maybe ba dan kula da su eh ba kula da su a wannan bangare saboda me yasa wannan bane kasan wani da dare sai ta iya kasancewa maybe wata kila ba a ba su hakkin su inda ya kamata wurin ba shi yasa wata kila maybe za su iya su saka kuri haka su saki hannun su bari ayi abin da aka ga dama wurin ne shi yasa kaga ga tun da mutum da tun da ba naka ba wasu na ganin cewa bari mu saki shaka don ai wulakanta shi kaga babu dani a jakin abin da su suka faɗa kiyaye kiyaye gani za a harkinta da kuma mutunta da ma daga darajar waɗannan dakunan karatu eh to gaskiya kaga a zamanin baya dai zance akwai zaka shiga library zaka samu littattafan da an tara su zaka gani akwai not for sale a jikin wa'insu wasu kuma zaka ga an sa stamp alama dai wannan for free ne da 'yan makaranta amma sai ka samu ba a barin ɗalibai su ɗauka ko kuma a raba musu sai a bar wa'innan littattafan a cikin library yana zaune kara zube inda za a yi la'akari a baya can idan supervisor na principal na makaranta ya zo suna dan kewayawa cikin aji ji ra'ayin yara wani irin ci gaba kuke samu me matsalan ku ana ji to a wannan lokacin din ya kamata a ce sai su ɗalibai idan sun shiga wannan library sun gani sai su faɗa ga matsalan su in ya so a san yadda za a yi to amma sai suna ganin kamar yaran din za su dinga kai masu zuwa kuma suna ɗaukan littattafai suna wa irin waɗannan wata irin kin taɓa gani a kasuwa an sa nufi sosai ko kuma daga labari ne kuma kiga an kasa shi. eh tabbas haka na gani don wannan kan ma jaka ne mm. wanda aka kawo a raba ma yara na makaranta mm. to amma sai ga shi a eh, kasuwa sai ga shi a kasuwa to na batun littattafai na batun littattafai to a wannan littattafan shi ma haka akwai shi mm. zaka ga an kawo littattafai wani kan ma na dan jami'in irin takarar siyasa haka ya kai wa ɗalibai makaranta to amma sai ka a labirari sai gaishe a kasuwa don kin gani a kasuwa me ya kamata ke ki a matsayin ki na wanda kike ke shi dakin karatu gaskiya idan na gani zan yi kokari ne in fada wa manya saboda a yi magana da su wato malaman makarantan hmm. a yi musu a jakunan su sabili da irin wannan din bayi da kyau wato su waje su jami'an dakin eh, karatu kenan su jami'an dakin karatu hmm. wato kina gani kamar su suke saidawa kenan eh wani zaka gani su suke saida sabili da ba a ba su haƙƙin yadda ya kamata mm. wani kuma rashin godiyan Allah ne sai ka kalla yana shi in an bar shi wayo ne sai ya ɗiba ya ce yana siyarwa wani kuma za ka gani ya ɗiba ne na kai wa 'ya'yan shi a gida. To masu sauraro ga shi madaukan gara bisa duka alamu da lokacin ɗibar mana ya a hajiya me za ki dada? Ito eh abin da zan dada a nan shine ba wai komai in aka tashi sai a danganta shi cewa gwamnati ta yi gwamnati ta yi ba akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma ce gidauna masu zaman kansu mm-hmm. su ma ya kamata a ce suna tallafawa gurin kai kaddu ko kuma jami'o'in makarantu haka domin tallafa makaratun yara ya ci gaba. Wajen suna kawo karatu eh, sannan idan an kai ɗakin karatun ko ya kamata a ringa sa ido akan masu ɗauka suna sayarwa. Daga wanda ba sa sa ɗakunan karatu kuma faɗin sa wani shara ke ba su tunda. <laughs> Eh ya kamata su garzaya ɗakunan karatu domin zai kara huda musu kwakwalwa waya idan ka ce mutum zai la'akari da waya wani lokacin sakon message na whatsapp zai shigo facebook zai shigo sai ka ga ya ɗauke maka hankali ka manta ma da mai kake amma idan takarda ne kaga hakan bai zai faru ba da haka ya kamata su koma da dakunan labari to amma na ka je wata ila kada ka ji kada ke bayanin da eh, wani gina na bogi ne ko kuma abin da ake kira fake <laughs> wata ila ba eh, to kai me zaka faɗi gashi lokaci yayi eh, abin da zan faɗa dai shine eh, dukkanin mu mun san inganta labirare yana da kyau idan aka inganta shi kuma aiki da shi yana da kyau don haka muke roƙon gwamnati da ma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da su ji tsoron Allah su gyara shi su tabbatar da ingancinsa ba kamar za ka ɗauki labirare ka ba wani contractor ya gina ya zo ya maka irin ginin rumfan kasuwa ba kana ciki ya zo ya rubuta da ku in ka duba kuwa kwanaki na library da muke da shi samansa ya cire to in akwai littattafai a ciki kaga ruwa kawai za a kwasa a ciki to kaga irin waɗannan ya kamata a mai da hankali shi muke tsoro yasa ba mu zuwa amma aka inganta aka gyara shi to mu da iyalanmu gaba ɗaya za mu dinga maguni a can to kai ne ma anan a gugure ta me za ka dada eh to abinda zan iya faɗi da yawa kamar da suka ce kananan irin ko kunje ko wasu abubuwa musamman irin makarantu da irin ko irin na irin dan bayan gari haka ko wani makarantu da ka samu wata kila ba su samu ci gaban irin ta bangaren labirarin nan ba ya kamata a dan duba a samu su hannu a taimaka musu saboda labirarin ta samu ingantuwa ta haɓaka a samu takardun da ake so. muna godiya. ta hajiya me zaki ki daɗa ke kuma? Oh, daga karshe dai abin da zan ce shine su dalibai su mai da hankalin su akan karatu sannan kuma masu biyan amfani da waya wato wajen yin karatu ya kamata su fahimci wani abu cewa karatu a waya ba shi bane karatu wanda za ka yi shi a cikin wannan takardar ya fi sabili da idan wata ran babu wayan nan babu kaifa kenan sabida haka su mai da hankali akan wannan karatun din. Ta kuma yadda dalibai to yanzu to uh, kashi masu sarar gashi mun da bangaren amma lokaci yayi muna godiya da wannan suka tallafa waɗannan ɗalibai da kuma waɗanda ma sun kammala kuma za su ƙara ci gaba da kasantun da karatu ba a gama sai ran da mutum ya kuma ga buwa ga misali yanzu kan guda nake a madadin Aisha Usman Gebi ɗaliba ce ita ma sai Aliyu Muhammad Tukur da kuma Salisa Dumuni Abba da Na'ima Umar Bakari to a madadin ɗaliban da ma waɗanda suka kammala muke cewa mu zama lafiya Yanzu kuma sai filin kwalamar mu inda wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana malama hawwa a yau. Masararo barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da fatan dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. A yau ma muna tare da malama Hauwa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki. Malama Hauwa barka da zuwa. Yawwa barka da Assalamu alaikum. Shi wannan farfesun dankalin irin yadda ake yin shi zaki samu dankalin ki na turawa ki fere a wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gida na bana rabawa haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yawwa zaki samu dankalin ki ki fere ki aji wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali um, a tattasai da atarugu tafarnuwa kanunfari citta magi gishiri gori time hanta akwai abubuwan ɗanɗano ɗin nan. Eh su ake bukata. Hmm. So idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin blending ɗin tattasan ki da attarugu da albasa ɗan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa. Already dama za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana buƙatar a ɗan dinga ganin kayan miya wai sama sama kenan sama sama to babu kayan lambu a cikin. akwai kayan lambu akwai kabeji hmm. akwai carrot akwai eh, green beans akwai peas yawa to idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantanki. Hmm. kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot ɗinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder saboda kolo color din shi an rage mishi karfi sannan baking powder da zaki saki tafasa shi zai baki shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin color din su da zai fito a cikin farfesun kin gane hmm. ba za su canja color ba idan sun juda ko sun haɗu da wani kala kin gane hmm. yau wato kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a color din su color zai baki color din da kike so suna gefe so zaki dan sa mai dan kike so kayan miyan ki ki zaba musu ki zaba abu abubuwan ɗanɗanan na su magi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da ke soyawa eh ki zuzzura idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara da ruwa sai ki ɗebo sai ki zo ki samu sai ki zo ki ɗauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a tafashe yake ya riga ya ya ma da hu to sai ki zuba wata wajen ajiye ruwan sanwa to wurin sa ruwan sanwa wa ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa ko kadan za ta sa irin wannan girki kin san kowace mace idan za ta fefe sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take amma kuma aikin san dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar da baya bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa zaki dauko tafashashen hantan ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane sai ki kara mayarwa yau sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗen da zaki suka kayan miya zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su brindins din kin gane yauwa da karas sai ki mayar da yake ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika kika daidaiciya da husan nan kuma pepe soup ruwan ya miki yadda kike so yauwa ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala da fesuf din dankali eh bangaren nama akwai eh akwai shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa eh. ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ci an yi mara lafiya ko tsoho sosai eh ko mai diabetes ma yawa eh zai iya ci to ma sauraro sai an gwada akan san na kwarai wanda ya ji ɗanɗano ya masa daɗi yana iya yana iya ziyartar shafin mu domin ba da gudunmawarsa akan akan yadda ya samu wannan girki. Masu sauraro kawo ƙarshen wannan shirin damu ne yau yanzu a madadin wanda ya taimaka ya yanzu a madadin wanda ya taimaka ya haɗa mana shirin da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ki sallama da ku. Ku huta lafiya.